أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau ashirin da bakwai ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma sha hudu ga watan eh, biyu miladiya dubu biyu da goma sha eh, takwas a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wani nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sahabi na 66 wato sagidina ukasha ibn mihsan radiyallahu anhu mun ji an yi mana bayani akan waye shi da yadda ake kiyaye sunansa ana cewa ukasha kuma ana cewa ukasha ko a shadda ko kuma a yi takfifi wato a kin shadda za mu tashi taken da malam ya bada alfawzul azim alfawzul azim rabo wanda yake mai girma rabo mai girma da sayyidina ukasha radiyallahu anhu ya sama a wajen Allah subhanahu wata'ala mala yace na hadha sajidul Kabiru wa sa'idul Mubaraku izza duniya wa karamatal akhirat na nala hadha sajidul kabir lallai wannan shugaba babba ya sama kuma wa sa'idul mubarak wanda ya samu rabo wanda ya dace kuma mai albarka ya samu izzar duniya ya samu ɗaukaka ta duniya wa karamatal akhira da kuma daraja ta lahira Allah ya bashi girma a duniya kuma Allah ta'ala ya bashi girma a lahira فلقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ينا تكون متعني دبو سبعين إنن da za su shiga cikin aljanna ba tare da hisabi ba ranar gobe alkiyama in suka zo ba za a musu hisabi ba za su wuce kawai Allah madaukakin sarki ya yafe musu duk abin da suka aikata na zunubi ba za a yi musu hisabi ba kashe radiyallahu anhu yana cikin su fahani allaka ayyuhas sa'idu shahidu ya ce muna taya ka murna murna ta tabbata a gare ka ayyuhas sa'idu ya kai wannan mai rabo babba ash-shahidu kuma wanda ya shahada za mu ji mun faɗa an ji a baya a cikin eh, a cikin kissar Ulaiha ibn kuwailid cewa shi ya kashe shi a zamanin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu to shine ma da yace masa ash-shahid da to tunda dama annabi sama ya ce za a masa zai shiga aljanna babu hisabi ba azaba kaga an kace masa shahid duk da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai ba laifi bane fa ali ibn abbas radiyallahu ma qala daga sayyiduna abdullahi dan abbas Allah kare yadda a gare su yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce uribat alayyal al'umamu an bujiro mini da al'ummatai duka tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa al'umma ta baki ɗaya? Allah ya bujiro min da su na gansu wannan yana iya yiwuwa a mafarki yana iya yiwuwa kuma lokacin da aka yi mai da shi ne domin lokacin annabi salama ya taba mafarki Allah ta'ala ya nuna masa gabaki ɗaya duniyan nan Allah ya laƙume masa duniyar aka sa masa duniyar ta zama a lungu ya ga gabashi ya ga yammaci sannan kuma aka nuna masa yadda addininsa zai yaɗu a waɗannan ɓangarorin guda biyu wato gabashin duniya da kuma yammacinta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ta'ala abubuwa guda uku Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa guda biyu ba amsa masa ɗaya ba to yana iya yiwa da a irin waɗannan lokutan ne sannan kuma yana iya yiwa lokacin da aka yi isra'i da mi'radi da shi ne wa an jiho masa da al'ummatai duka فجعل النبي ya muruna معهم الرحط sai ka ga annabi annabi biyu sun zo sun wuce ma'ahumar rahatu ga baki ɗaya mutanen da suka bi su suka yi imani da su a tsawon da'awar da suka yi tsawon lokacin da'awar da suka yi a duniya to ba su fi rahatsu ba in an ce arrahatu malamai suka ce daga uku zuwa goma ko daga uku zuwa tara shine ake ce masa rahatu qur'ani yace wa kana fil madinati tis'atu rahatin yusiduna fil ardi wala yuslihun a birnin da annabi salih alaihi salam ya rayu to akwai wasu shedanu na gari su tara ne mutane tara ne yufsiduna fil ardi wa la yuslihu Allah ya siffanta su cewa banna suke yi a ban kasa ba su kawo gyara to sai suka sai ka ga annabi ya zo ya wuce gabaki ɗaya mutanen da suka yi imani da shi ba su fi mutum tara ba ko mutum goma wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad sannan akwai annabin da zai zo ya wuce gabaki ɗaya ba wanda ya imani da shi shi kadai ne a can shi kadai imani shi kadai ya zo ya da awarsa ya gama ba wanda ya amsa masa hatta rufi ali sawadun azimun hasse ga gashi an ɗago mini wasu jama'a masu yawa sun an ce a ana nufin aljama'a eh sai na ce ma haza sai na tambayi wanda yake nuna min a cikin mala'iku na ce me wannan ummati hadihi al'umma ta ce wannan qila bal musa wa qaumuhu sai aka ce mini a'a annabi musa alaihi salam ne da jama'arsa su ne anan ashe annabi musa alaihi salam shi ma yana da mabiya da yawa kila sai aka ce min unzu ila al-ufuqi kalli sararin samaniya ko kalli sasanni fa iza sawadun yamla'u al-ufuqa she ga jama'ar da ta zo ga baki ɗaya ta cika sasannin duniya duk ɓangaren da na kalla sai in ga jama'a ne a wajen sun maƙilali sai aka ce mini unzur hahuna wa hahuna kalli can da can fi afaqis sama'i a sararin samaniya fa idza sawadun qad mala al ufuqa na sake ganin jama'a sun cika wannan sashi ko sarari na samaniya ƙila sai aka ce min hadihi ummatuka to wannan ita ce al'ummarka shi yasa Malam Ibn Abdul rahmatullahi alaihi a cikin kitabu tauhid da ya zo yana iskin istinbati bayan ya kawo wannan hadisin sai ya ce wannan na nuna fadlu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kamman wa kaifan wannan na nuna al'umma annabi sama tana da falala kamman a wajen yawa wa kaifan sannan kuma yanayinta a wajen yawa al'ummar annabi sama tana da falala saboda yawa sannan kuma abin da ya shafi yanayin al'ummar a cikinta ne za a samu mutane dubu saba'in waɗanda za su wuce Allah ta'ala ba zai musu hisabi ba zai musu azaba ba kin yi musu azaba kin yi musu hisabi aina hukunta ba za a musu azaba ba wa yadkhulu aljannata min ha'ula'i sab'una alfan bighayri hisabin sannan a cikin waɗannan za a sama dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da an musu bincike ba za su zo su wuce ba bincike kawai sai a ce su wuce ba za a bincika a gaya me suka yi ba an yafe musu Allah subhanahu wa ta'ala ya kau da kai daga barin ayyukan da suka aikata marasa kyau an yafe musu sun kala da annabi sama ya kawo nan kawai sai tashi ya shige gida walam nubayyin lahum bai faɗa musu suwaye waɗannan dubu saba'in ɗin ba فأفاض القوم sai jama'ar da suke zaune sai kowa ya kukutsa a cikin batu da tunani kowa ya ta faɗin albarkacin bakinsa wa qalu suka ce nahnu alladhina amanna billahi wattaba'na rasulahu ai waɗannan dubu saba'in mu ne waɗanda muka yi imani da Allah wattaba'na rasulahu kuma muka bi manzansa mu ne fa nahnu hum mu ne waɗannan dubu saba'in ɗin au auladuna ko kuma ‘ya'yanmu ne allazina wulidu fil islami waɗanda aka haife su a cikin musulunci hmm? fa inna wulidna fil jahiliyyati mu an ai mu an haife mu ne a jahiliya a jahiliya aka haife mu فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سيلا باري يقيم عن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج سيفتو فقال سيفتي هم الذين لا يستغقون سوني ولن دباس غقيا باس غقيا استغقاء شيني نيمان كشيم تيني مكا غقيا الاستغقاء لا يستغقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقوهم ba sa neman wasu su ce su musu tawaida su musu rukuya eh, shek Muhammad bin Salih al rahmatullahi alaihi a cikin alƙawul mafi mutane sun kasu gida uku ne game da rukuya akwai al akwai masu neman a musu su suke nema a musu sannan akwai wanda ba kai ka ce a maka ba a maka sannan kuma akwai wanda zai za a mishi ya ce shi bai so a mai wanda za a ce za a masa ya ce bai so wannan ba kan daidai yake ba wanda kuma ya nema shi kuma ya yi khilaful aula ya yi sabanin abin da aka fi so shi kuma wanda za a masa ba shi ya ce a yi ba to shi ne yake kan daidai so daga ya halarta a makata waida ba sai ka ce a ma ba ba kai ka ce amma ba mutum ya zo gaishe ka ba ka da lafiya ce bismillahi aqika min kulli da'in yuzika Allah yashfika as'alullah al'azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka اللهم رب الناس أذه بالباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما باقي كشيء مكة بيا مكة wannan yayi abin da yake hakkin ka ne a kansa to sai kuma wanda zai zo ya ce ya amai to shi kuma shi ne wanda yake martaba ta ƙasa shi kuma wanda za a ce za a mace ce bai so to shi kuma shi ne wannan kuskure ne ba daidai ba ne. so da in ba kai ka nema a maka rukuya ba ya halasta a ma ba kai ka nema ba so da ka ya halasta a maka mun gane ya halasta a maka ba kai ka ce a ma ba Wannan shi ne. wala ya tsayyarun ba su canfi canfi ne danganta ba ba ba ba asbab ba asbab matsayi na musabbibi wani abu ya zama ya zama sababin faruwa abu sai a ce ai shi ne ma yayi abu a a sababi shi shi makhluki ne akwai musabbibi shine Allah ta'ala to canfi ne ko kuma ba wasu abubuwa tasiri alhali abubuwan ba su da tasiri ba ma su da tasiri in an ci abu bai da tasiri to bai kai matsayin ya zama ma sababi ba mutum ya fito daga gida kawai yana fitowa sai ya ciki cibin da kuturu zai tafi neman aiki dama da takaddun shi a hannun shi kawai sai shi dan ya riya masa a zuciyarsa cewa ai babu ba ba ta kawai ya koma gida mai shago ya zo ya buɗe shagonsa kawai shi kenan wanda zai fara zuwa ƙina yana a share share yana kakkaɓa kakkaɓe so ni ya zo kawai ce da Allah ya bashi bashi sai ce ba sa'a tunda aka buɗe rayinin nan da bashi to kasuwan nan yau ba sa'a kaga canfi tsiyara ke asali dama da tsuntsaye suke shi yasa aka ce masa tabayyuri aka ce masa tsiyara da tsuntsaye suke in za su yi abu kowane tsuntsu to akwai tasirin da yake da shi a wajen su, tantabara in aka ganta to zaman lafiya mujiya yar bala'i ce ita saƙon bala'i take tafa da shi shi ya sa ma akwai ƙabilun da suka ce idan mujiya ta zo gidan mutum te kuka sau uku to za a yi mutuwa a gidan da makamantan irin waɗannan dabbobi makamanta da ba ma tsuntsaye ba daga baya akwai dabbobin da ake canfi da su amma dai waɗannan suna cikin waɗanda aka fi canfi da su da tantabara da kuma mujiya kusan kusan ƙabilun duniya za ka iya cewa a canfinsu sun yi ittifaki kan wannan a iyaka adabiyat ni da na karanta kusan kowa na ƙin mujiya tantabara kuma ita kuma ana ɗaukata a matsayin aka ganta zaman lafiya shi yasa za ka ga har yanzu ma idan wani abu za a yi na ƙasa ko aka naɗa sabon shugaban ƙasa a cikin al'adun da ake yi sai ga an watsa fararen tantabaru wai alamar zaman lafiya ce to duka waɗannan abubuwa ne na canfi ba su halasta ba akwai masu yin canfi da nambobi a wajen bature akwai nambar da ita canfi ce ko a jirgi ba a sata a cikin jirgi ba za ka ga nan ba kaza ba ba ta wannan nambar akwai kuma nambar sa'a ita kuma wannan lamba sa'a ribibinta ake ko a jirgin sama in mutum zai shiga jirgin sama sai habbukin ɗinta ake na musamman a mutum ya ce a aje mushi wannan lambar a kujerar zai zauna saboda wai kujera ce mai tsarki kujera ce mai albarka kujera ce mai alheri to duk wannan na abubuwan musulunci ya zo ya yaƙe su to mutanen da za su shiga aljanna babu hisabi ba su canfi wala yaqta'un sannan ba su kayyu ba su yin lalashi ba su amfani da ƙarfe idan ciwo ya kama su su sa ƙarfe a wuta ya yi zafi sai a ƙanana ma mutum asalin alkayyu ana ma dabbobi ne dabbobin da suke da jira dabbobin da suke da ciwo na kirci kamar jaki yana yin kirci sai ya zama fata shi tana yin wani abu kamar an shafa masa kamar an shafa masa an shafa masa kuka ta bushe a jikin shi ko kuma lalle ya bushe a jikinsa yana yin kanzo kanzo yana bawo fatar tasa tana yin kanzo tana yin bawo eh, aljarbu kenan ko aljira to ciwo ne to sai ya zama ana nana masa a matsayin magani to shine alkai to kuma ana madan adam tuntuni balarabe yana da karin magana sai yana cewa akhiru addawa'il dawail kayyu sai an bi kowane mataki na na magani idan ba a ci nasara ba sannan za a ce to ai kayyu ai lalas kuma annabi sallama ya ce baya son al'umma su ta rika yin alkayyu duk da cewa akwai magani a cikin sa annabi a hadisi sahihi ya lissafa abubuwa guda uku ya ce akwai magani a cikin su akwai sharbatu asli sharbatu asali uh, mutum ya sha zuma sannan akwai shubtatu mihjamin akwai akwai akwai abin nan na wato kahu shi a mutum kahu sannan kuma sai kayya wa ala rabbihim tusuwan nan ba su ba su lalas wa ala rabbihim tawakkalun ga ubangijin su kai suke dogara fa qala ukasha tubnu mihsanin sai sayyidina ukasha sai ya ce aminhum ana ya rasulallah ya ma'aikin Allah ina cikin su qala na'am annabi sai yace kana cikin su fa qala akharu ce wani ya sake cewa aminhum ana ko fa qama akharu fa kala wani ya sake miƙewa ya ce ya ma'aikin Allah aminhum ana ni ma ina cikin su qala sabaqaka biha ukashatu ai ukasha ya riga ka shi kenan annabi sama ya masa ta'arizi ya masa jiwaye mai kamar wanka bai ce lasta minhum ba sai ya ce bi ha ukasha malamai suna da maslaki guda biyu akan dalilin da ya jawo annabi sama ya bashi wannan amsa wasu suka ce akhbarahu Allah ta'ala wa atla'ahu ala annahu min almunafiqin cewa wannan mutumin munafiki ne so da kaifa yakunu min alladhina yadkhuluna jannata hatta bi ghairi hisabin kaga ba zai shiga ba fassara ta biyu suka ce annabi sama ya yi wannan ne domin ya zama kan ka abu da kofa kowa ma ya ta cewa aminhum ana ya rasulullah aminhum ana ya rasulullah duk ta tambaya a ce aminhum aminhum annabi dai ya faɗa ba shikenan waɗanda suke baya ba za su samu wannan ba amma yanzu a cikin waɗannan dubu saba'in din to mutum ɗaya kawai aka sani shine ukasha ibnu mihsan radiyallahu anhu sauran kuma kujerun to kowa da ni da kai da kowa za mu iya nema Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin su wallahu alam